Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, yau Laraba 23 ga watan oktobar na 2019. Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa ayyukan rajistar sunayen masu zaɓe 'yan Nijar ta hanyar na'urar zamani suna tafiya daidai. domin ko an ciyo kan dukkan matsalolin da suka kunno kai magabatan hukumar zaɓe mai zaman kanta na tare da ƙarin bayani a cikin wannan shiri masana garin shimindur a jihar agada sun fara ganin haske dangane da koke su inda aka mayar da injin fasa duwatsuna a wani waje. a rahoton musamman na yau muna dauke da wata hira tare da dan jarida sidik abba wanda ya rubuta wani littafi mai suna voyage au cœur de boko haram ayyukan rajistar sunayen masu zaɓe 'yan nijar ta hanyar na'urorin zamani da aka soma a ranar 15 ga watan oktobar suna gudana kamar yadda ake so a cewar magabatan hukumar zaɓe mai zaman kanta yayin wani taron manema labarai yau a nan yamai sai dai shugaban hukumar seni ya yarda cewa akwai wasu 'yan matsaloli da suka kunno kai amma tuni aka shawo kansu ga shugaban hukumar seni metar isaka suna da bayani Dangance da tsarin girkin girgam ɗin zaɓe na zamani isar da kayayyakin aiki na rawaita masu zaɓe da ma'aikatan a shimfiɗar karkara mai lamba ɗaya komi ya kammala ɗari bisa ɗari. Matakan gudanar da ayyukan sun kimtsu ko da yake dai an samu 'yan kurakurai da suka dangantu da rashin samun damar halartar wasu ma'aikatan wanda suka jibinci ɗalibai na jami'o'i da malum muhimman ba da karatu da suka koma makarantunsu hakan na da alaka da batun ciwo kan matsalar da aka gano kan shafin na'ura seni ta ɗau matakin cika gurbin ma'aikatan mai kamfanin na'urar ya gyara na'urar mun yi wani aunin jarabawar na'urar satin da ya shuɗe ina tabbatar muku aikin rawaita sunayen yana gudana yadda ya kamata shimfiɗar dukkan wuraren da aka girka. kafin a tura kayayyakin zaben da ake amfani da su wajen rajistar sunayen masu zaben a yankunan kasa an yi gwajin su kuma sun dace da bukatun hukumar zaɓe haka umaru saidi wato haka umaru saidi shugaban sashen kula da na'urorin zamani mai nauyin samar da girgamin zaɓe na zamani ya bayyana a yayin wannan taron manema labarai na yau da safe sai mu saurare shi Da farko dai da muka kaddamar da daukar waɗannan kayan aikin mun gudanar da gwaji na'urar da ake laulaya takardun zaben. Mun saka ta a cikin wani kwadarko na ruwa domin ganin ko da ruwan sama ya duke shi ba zai yi komi ba. Haka da muka fito da na'urar a cikin ruwa muka buɗe mun ga ba ta yi komai ba. Sannan mun yi gwaji daga sama muka sako na'urar shi ma ba ta yi komai ba. Sannan a fuskar zafin rana duka inda ɗan adam yake iya rayuwa na'urar ma ana iya amfani da ita kuma kaya ne da suke juriyar zafi har zuwa ma'aunin digiri celsius Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya kaddamar da wani babban taron karon farko na Rasha da kasashen Afirka yau, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP ya ruwaito. a gaban gwamman shugabannin kasashe da na gwamnatoci shugaba putin ya tabbatar da cewa kasar rasha za ta iya ninka hulɗar tattalin arziki so biyu da nahiyar afirka a shekaru biyar masu zuwa kamfanoni masu kera makamai na baza wato sun baza kayayyakinsu yayin da mayan 'yan kasuwa na rasha da na afirka ke kokarin gwada bindigogi na zamani da ma'aikatar rasha mai hitar da makamai wato ta nuna yau a cewar afp masana garin shimindur da ke karamar hukumar karkarar dirku a arewacin agadez sun fara samun biyan bukata dangane da korafansu kamfanin da ke tafiyar da ayyukan faɗaɗa hilin jirgin sama na dirku ya sauya injin wa wato ya sauya wa injin fasa duwatsuna wuri kamar yadda mazauna garin suka bukata wakilin mutanen shimindur abba lelego ya muna ƙarin bayani ta wayar tarho mijin na nasu mai nika dutse wannan da yake sa kura gari shi yanzu an dauke shi an kashe can yammacin gari ba zai damu kowa ba yanzu miji guda wannan shi mai karya manya-manyan dutsa shi to dama da dare ne yake yawan damun mutane tunda da dare mutane suna cikin kwana yana hana su kwana yanzu an maido aikin shi da sahe karfe shida na sahe zuwa karfe shida na marace bisa harkan hanya wannan da motar su yake bi so da in suna wuce kura yana tashi suna jika shi su guda to yanzu muka ce shi ma ya kamata a jika shi da kyau to su ma nan ma jikin nashi yanzu tun da ke mataki jikin uku suke mishi a yi yanzu babu zan can gura yanzu a fannin yara tunda an ma mutane banna ga dabinai nan sun bace wasu sun mutu wura wasu ya kashe su dan kuma ga shi nan ja amfani na noma na gona na wannan shekaran mutane sun yi asara gara sun dauki alkawali nan ma don yanzu muna jira kawai harkan gyara shi ma nan da ba da jima ba mun ga ganin wasu albarkacin sun bayyana kuwa. Sabon shugaban jamhuriyar Tunisia kai Said ya yi rantsuwar kama aiki yau Laraba a gaban 'yan majalisar dokokin kasar kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya rawaito. Said ya maye gurbin shugaban kasar na riko Mohamed da inaker wanda aka nada kwanaki 90 bayan rasuwar sababin shugaban na farko na kasar Tunisia Beji kai sfc a watan jiya da ya gabata. Batun shirin kada kuri'ar jin ra'ayin jama'a kan sauya kundin tsarin mulki a kasar Gine Conakry shine musabbabin wata arangamar ta faru tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro a birnin Conakry a talatar da ta gabata a cewar mujallar Jean Afrique. 'Yan kasar Gine mazauna Nijar sun bayyana kaduwarsu a game da wannan lamari a zantawarsu da Gello Maryama Kenda. A matsayin shi na shugaban kasa ya ga matsalar da 'yan kasan shi sun ka shiga bai kamata ba a zubar da jini. Ina mika kira kai tsaye zuwa ga Alfa Kwande. Wannan wa'adin mulkin sa na ƙarshe ya kamata ya ci tuwon fashi ya san abin da ya faru gare shi. Yana son ya yi kamar da diska mara. Zubar da jini da yawa bai da kyau. Wannan ba zancen kabilanci ne ba ya kamata ya tsaida. Tunda an ba shi shekara biyar bai yi aikin komi ba an yara mai wasu biyar bai yi aikin komi ba ba karin wasu shekara biyar ba zai sa ya gyara gini. Ni ina goyon baya a sake kundin tsarin mulki amma ba na goyon bayan wa'adin mulki na uku. Abubuwa ne da aka yi a lokacin rikon kwarya na sojoji sun rufe waɗansu abubuwa a cikin kundin tsarin mulki. Ina ganin idan aka sake kundin tsarin mulki a ne mai kyau ga ƙasar Gini. wata ko kuma wasu mutane dauke da makamai da ba a san ko suwane ne ba sun yi awon gaba da wata motar ma'aikatar SAPA wato system da lat precoce jiya a garin agaigai mai nisan kilomitoci 50 a arewa maso gabashin abala a jihar talibiri wata majiyar garin da studio kalangu ya tuntuba ta shaida da cewa wannan ita ce mota ta uku da aka sace cikin sati guda a wannan gari kuma har yanzu babu labarin su miliyan 35 na euro waɗannan su ne kudaden da ƙasar Nijar ta samu tallafi daga ƙasar Luxembourg a ran 18 ga watan Oktobar domin yin amfani da su a shirin kawo tallafi a fannin ruwa da tsafta kamar yadda kamfanin dillancin labarai AFP wato INP na Nijar ya ambato. Haka zalika ƙasar Luxembourg ta ɗauki alkawalin ba da ƙarin wani tallafi na sama da miliyan uku na ero domin shirin ba da tallafi ga ayyukan ci gaba mai dorewa a jihar doso sannan kuma kasar ta ɗauki alkawalin tallafa da sama da miliyan ɗaya wato na ero domin inganta sha'anin kashe-kashen kuɗi na bukatun jama'a a jihohin agadas difa tawa da zandar in ji anp A Litinin da ta gabata aka kawo ƙarshen bikin raye-raye na kan titi da ake kira Festival Rue Dance Niger karo na shida a nan Yamai. Albarkacin wannan biki an gudanar da wato tararrakin horo da dama ciki har da na Or Limit inda aka koya wa 'yan gudun hijira 40 na Niger da Burkina Faso rawar zamani in ji shugaban tsare-tsare na wannan biki Mamman Sani Musa. ta kowane fanni an samu galaba a abin da ake nema saboda kuma abu na ƙari a cikin wannan karon nan yanzu akwai wasu proje ko kuma wasu ayyuka da suka karu a cikin shi kan shi taron na shekara-shekara da muke yi muna da wani aiki da muke yi da mu da 'yan burkina wanda ya shahi 'yan gudun hijira wanda suke burkina da wanda suke cikin niger kenan mun samu sama da mutum arba'in wanda suka fito daga can kasar burkina faso da namu na nan cikin niger wanda suke cikin kan da refugee ma'ana sansanin 'yan gudun hijira wanda suka zo su nan gurin tsawon kwanakin wannan sun ka gwada ayyukan da aka koya musu sun ka gamu da wa'anda sun kware sama kan aikin sun ka garu da 'yan kallo kuma su gwada ayyukansu kenan wannan abun shi ma abu ne wanda yake sabon abu ne a cikin taron na shekara-shekara. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton lamu na musamman. Voyage au cœur de Boko Haram sunan wani littafi kenan da Sidika Abba ɗan jarida kuma marubuci da asalin Nijar ya rubuta. sidika abba kuma shine jami'in tuntuba na kafafen yada labarai na kasashen yammacin duniya ya rubuta wani littafi ne tare da haɗin gwiwar lawali dandano tsohon gwamnan jihar difa kuma yana magana ne a karon farko kan mayakan boko haram da suka tuba kuma suke cibiyar kawar da tsatsauran ra'ayi koyar da ayyukan hannu da kuma mayar da su a cikin al'umma a gudumariya a jihar difa sidika abba ya yi ƙarin haske ta wayar tarho a zantawar shi da tarnan fudai ahmed Tun lokacin da gwamnatin ƙasar Nijar ta ƙaddamar da yin yafiya a watan Disamba 2016, mayakan Boko Haram 233 suka ajiye makamai inda ake kula da su a wata cibiya a gudu Mariya cikin yankin jihar Difa. Sadiq Abba ɗan Nijar ne kuma ɗan jarida marubuci. Amfanin wannan littafi shine damar da yake baiwa waɗanda suka tuba faɗin albarkacin bakinsu. Suna ba da bayanin ƙungiyar, suna faɗin yadda ta yake, yadda fasalin mayakanta yake. dagar da suka yi na yaƙi daban-daban saɓanin wasu ƙungiyoyin ta'addanci boko haram ƙungiya ce mai kimtsin asirinta shi kuma wannan littafin shine na farko da ke bada labaru ko haɗu da tsoffin mayaƙa ƙungiyar boko haram a gudu mariya ya kuke iya bayyana su Kashi uku ke euh, akwai na tsohin mayakan Boko Haram. Akwai kashi na farko da suka shiga kungiyar dan ra'ayi da suke ganin Boko Haram jihadi ne take yi. Akwai kashi na biyu wanda suka ji za a aura maka mata a baka moto a baka kuɗi. Sun zo Boko Haram ne don samun amfani. Kanan akwai kashi na uku. Su ne wa'anda tilas aka sa su cikin kungiyar. Mun tattauna da mutane da dama cikinsu da wata 'yar yarinya 'yar shekara goma sha biyu bayan ta fito daga gonarsu ne ta gamu da 'yan Boko Haram ɗin. Daga nan ne suka kama ta da ƙarfi. A lokacin da muka rawaita littafin tsohin mayakan Boko Haram da suka kwance a mara yaƙi 233 ke akwai a cikin cikinsu 58 yara ne. Ta hanyar shaidu da kuka samu ana iya cewa manufofin Boko Haram suna iya ƙara janyo hankulan matasa. A zamanin Yusuf a shekarar 2002 da aka girka ƙungiyar kalamansa na jawo hankali da suke cewa makarantar Boko ta haddasa matsaloli dama a cikin ƙasashenmu. A lokacin akwai yarda da ake wa sai kuma daga baya baya Boko Haram ta tsunduma cikin shakiyanci dukkan mayakanta da muka zanta da su sun yi ladama shigar su cikin kungiyar don su da kansu suka ba da bayanin yadda al'amuran ke gudana a cikin kungiyar. Halayen Boko Haram halaye ne da Boko Haram ke da ba su da alaka ko ɗaya da musulunci. Wannan shiri yana bisa ka hanya mai daidaiciya. Tsarin yana kan kyautawar turba don ya samu nagarta mai kyau sai an ba da kayan aiki a tallafa ma Nijar don ta ba da horo na koyon aikin hannu. Amma kuma sai an bai wa waɗannan mutanen damar tafiyar da rayuwarsu a basu jari na girka sana'a a taimaka musu a ga ta wace hanya za a karfafa tsarin domin ko zai iya samun inganci mai ƙarfi saɓanin aikin da za a yi da ƙarfin soja iyakacin wannan shiri kenan na yau yanzu sai ku tarbi musa hassan ɗauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.